اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha takwas ga watan ramadan watan tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu muna nan dai a cikin suratul talaq za mu tashi aya ta biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى يتي فإذا بلغنا ajalahunna idan kuka saki mata ya zama saura kiris su kai ajalinsu na karewar idda mun ce mata dangane ga nau'in idda sun kasu kashi-kashi akwai matar da take yin idda da jini uku ko tsarki uku wanda allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in mata waɗanda aka sake su suna jira a kan kansu zuwa tsarki uku ko jini uku gwargwadon saɓanin da malamai suka yi bambanci tsakanin jini uku da kuma tsarki uku wanda ka kalle su duk abu guda ne amma bambancinsu yana bayyana ta yadda in mutum ya saki matarsa ta yi jini ɗaya ya ɗauke ta yi jini biyu ya ɗauke to in ta shiga na uku wasu malaman sun ce shikenan mustahabbi ne ma a jira ta gama na ukun kafin ta yi aure amma na ukun yana zuwa shikenan ta gama jinin al'adata wasu malaman suka ce a'a sai shi ma na ukun ya ɗauke ta yi tsarki kenan ma'ana sai jini na ukun ya ɗauke sannan ne ta gama wato al'adata bambanci kenan tsakanin masu jini uku da masu tsarki uku na biyu wacce take yin tsarki da watanni wallahi ya isna min almahidu min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur irin waɗannan mata ne guda hudu akwai wacce bata fara jinin al'ada ba idan mutum ya sake ta sai ta yi wata uku akwai wacce ta gama jinin al'adan shekarunta ya yi nisa ta daina jinin al'ada ita ma sai ta yi da wata uku akwai wacce kwata-kwata ma ba ta jinin al'adar kawai ita sai ta yi wata uku akwai wacce da tana jinin al'adar amma sai ta samu wata larura sai jinin al'adar ya ɗauke gaba ɗaya to wannan ita ake kira murtawa don watakila yana nan jinin sai wani lokaci zai dawo ko kuma jinin tayewa ya ɗauke rashin tabbas ɗin nan yasa malamai suka ce sai ta jira zuwa wata tara don a ga ko ciki ya bayyana to da wata tara ya sai ta ga jini to wannan kuma sai ta sake wani wata tara wanda har malamai suke kai ta shekara uku domin a tabbatar cewa ba ciki ne ya kwanta ba domin ka aje sai ta fita ta yi aure ciki ya bayyana wanda irin wannan ya faru a lokacin sayidina umar kamar da ya zuwa cikin muwaɗa malikin wata mace ta yi aure ashe da kwantaccen ciki na baya so da haka sai ta haihu a gidan mijinta na biyu sai shi mijinta na farko da ya ga ɗan sai kai ƙara ya ce ɗansa ne da kwantaccen ciki ta fito ta yi aure a wancan gidan shi ma sabon miji ya ce ɗansa ne rigima ta ɓarke aka rasa yadda za a warware ta sai kotu gaban sayyidina umar aka je mijin farko ya ce ɗansa ne aka tafi da shi wancan gida shi ma na biya ce a'a a gida na aka haife shi to ga yaro har yayi wayo saboda haka sayyidina umar ya tambayi mata wanda suka san sha'anin mata cewa hakan tana iya faruwa ciki ya kwanta suka ce kwarai yana yiwa kuma a je wani gida a haihu suka ce yana iya yiwa to kaga tunda ina yana iya yiwa kaga kenan mai yiwa dan shi wannan ne sai kira ƙa'if waɗanda suke bin diddigin nasabar ɗa da uba suka zo suka kalli uban suka kalli ɗan suka kalli uban na biyu suka kalli ɗan sai su kiyafa ɗin tasu ta rikice sai suka ce su biyun ne babansa umar ya ce ka na mana hankali mana ta ganin wani ɗaya mai uba biyu ƙarshe dai da sayyidina umar ya ga iya hadin da zai iya wajen nemawa ɗan nan baban da ya firin jaye sai ya aje yaron a tsakiya ya ce ma ɗaya uban koma nan gefe ya ce ma ɗaya uban koma nan gefe ya ce yaro wannan ya ce shi babanka ne kuma zai iya yiwa shi ne babanka wannan ma ya ce shi ma babanka ne zai iya shi ne babanka so da haka zaɓi wanda kake ganin ka fi sha'awar ya zama babanka ka bi shi so da haka yaro ya bi ɗaya sai dai ruwa bata nuna na farkon ya bi ko na biyun ya bi ba to saboda haka wannan su ne masu yin idda da watanni wata uku na uku mai yin idda da ciki sai ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya hamla hunna. wanda suke da ciki su idda su sai ta sauka tukunna ko da yaushe ne sai ta haihu in ma yanzu ka sake ta ta haihu yanzu to tana da dama ta je ta aure don ta gama idda in ma kana so ka mai da ita in saki ɗaya ko biyu ne sai an sake sabon ɗaurin aure ta hudu ita ce wacce ba ta idda kwata-kwata ita ce wacce aka aure ta ba a tare da ita ba sai aka sake ta ita ce a cikin suratul ahzab Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila to idan mutum ya saki matarsa mai yin watanni ce to in yana so ya mai da ita kafin watannin su kare sai ya mai da ita idan mai yin jini ce sai ya kokari ya mai da ita idan ta kusa tsarki ta kusa gamawa hakanan idan kuma mai ciki ce ita ma kafin ta haihu da minti ɗaya idan mijin ce ya mai da ita ta maidu yana mai da ita da minti ɗaya tana haihuwa to matarsa ce amma tana haihuwa da minti ɗaya sake ta shikenan yanzu in ma yana so sai an sake sabon ɗaurin aure to shi yasa Allah ta'ala ce fa'iza balagana ajalahunna idan sun kusanci karewar wato iddarsu nan ba idda ta kare ba in ta kare ai mutum ba shi da magana ko kamar da shekul islam ya ce idan mun ɗauka jini tsarki uku shine abinda mace za ta yi ta fita daga cikin wato iyakar mijinta sai ya zama ta yi jini ɗaya bai mai da ita ba ta yi jini biyu bai mai da ita ba jini na uku ya fara zuba bai mai da ita ba har jini na uku nan ya ɗauke bai mai da ita ba to in yana so ya mai da ita ya mai da ita kafin ta yi wankan ɗaukewan jini na uku idan da za ta kai ruwa ban ɗaki kafin ta fara wanka sai ce ya mai da ita to ta maidu amma in ta riga ta yi wanka saboda shi yana ga bayan ɗaukewar jini na uku ma sai an samu wanka domin shi ma allah ya kira shi tsarki tunda Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina suraka a wannan aya in magana hatta yatahurna har sai jini ya dauke sai kuma yace fa idza tataharna in sun wanka ashe bayan jinin mata ya ɗauke ma mutum bai da iko ya sadu da ita har sai ta yi wanka ko kuma hadisin bukhari har sai ta nemi auduga da almuski ta goge wannan jinin ko kafin ta wanka ne a wata ruwayan mutum yana iya jema iyalansa to amma dai wannan shine kusa da karewar idda to sai Allah ce fa amsikuhunna bi ma'arufin ku rike su da kula da shari'a ma'aruf shar'an wa akalan wa adatan ma'aruf shar'an shine idan za ka riƙe mace ka riƙe ta a kan ƙa'ida na shari'a ma'ana ka ba ta haƙoƙinta da muka lissafa ɗin nan guda goma ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta gurin kwana wato abin da ya shafi saduwa haƙƙin lafiya haƙƙin ilimi mutuntawa da darashtawa shine bi ma'arufin shar'an akwai ma'aruf akalan a hankalce ya kamata ka tausaya mata a matsayinta na mutum kuma ka kalla cewa inda yakka ce aka sake ta ba za ka so a yi mata wulaƙanci yadda ka yi ma 'yar wani wulaƙanci ba adatan a al'ada kuma mai kyau wanda akwai alma'aruf shar'an alma'aruf akalan alma'aruf adatan a al'ada ma mu ta zamantakewa akwai abin da mutum bai kamata ya yi ba domin ya wa al'ada mai kyau ya fita daga abin da aka gada kaka da kakanni na mutunci da kyakkyawan zama da kyakkyawan rabuwa at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan Allah ce saki biyu ne wanda ake da damar yin kome amma idan mutum ya mace cikon na uku fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu Allah ya ce aw fariquhunna bi ma'rufin ko ku rabu da su shi ma bi ma'arufin da kula da shari'a mun ce al-ma'aruf sanannen abu a shari'a wanda doka ta amince a yi saboda haka in za a rabu ma a yi rabuwa mana ta mutunci wala saul fadala bainakum kada rigima ta sa a manta dalilin haɗuwa watakila ma zuriya ta shiga Wataƙila ma akwai zumunta akwai auren zumunta ne ko auren dangi ne ko auren kusanci ne ko aure ne na soyayya da girmamawa don an samu matsala za a rabu to kada a yi rabuwar kare kada a yi rabuwar rashin mutunci kada a yi rabuwa da cin mutunci kada a yi rabuwa da tashin hankali ko da rigima ko da ɓatanci ka je kana ɓata ta ko ta je tana ɓata ka kawai rabuwa ta zo a rabu wa in ya tafarraqa yugunillahu kullum min sa'atihi idan har rabun idan kai ne kake da gaskiya a zaman to sai Allah ya musanya maka da wacce za ta share maka hawaye idan ita ce mai gaskiya a zaman sai Allah ya haɗa ta da wanda zai share mata hawaye ta dinga murna ma tana farin ciki da ƙara da ta fito haka idan kai take watsiya kuma Allah ya kawo rabuwar kai ma sai ka dinga murnan ƙara da ta fita domin an musanya maka da wacce ta fita alkhairi shi yasa Allah ya ce yugunillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima wa zawaya adalin minkum Allah ya ce ku shaidantar da ma'abota adalci minkum daga cikin ku ku musulmi a samu mutum biyu waɗanda aka yi musu shaida da adalci su zama shaida a kan ɗayan biyu domin Allah ya faɗi na bi ma'arufin au aw na bi ma'arufin to akan me za a sa shaidar anan akan duka biyun ko akan ɗaya daga ciki wasu malaman suka ce tunda Allah ya faɗi kome kuma ya faɗi rabuwa sannan ya ce wa ashidu zawai adalin minkum ku tsayar da masu shaida mutum biyu to yana nufin akan kome ko akan saki a ina ne ake sa shaida in za ka saki mataka sai ka kira mutum biyu ka ce jama'a ku zama shaida kuma ka kira adalai idan aka samu ɗaya fasiki ɗaya adili ya saba wannan aya hakan dukansu fasikai ne ya saba wannan aya to ya za ka yi ka gano adali wanda za ka kawo shi ya zama shaida akan za ka saki matarka idan yana nufin sa shaida a lokacin saki ko kuma ya za ka yi ka samo adilai guda biyu ka sa su shaida a kan maido da matarka in yana nufin sa shaidu a lokacin mayar da ita to adali shine wanda ya haɗa siffofi guda goma ya zama al ya zama musulmi ba wanda ba musulmi ba al-aqil ya zama mai hankali ba mahaukaci ba albalig ya zama mai balaga wanda ya balaga ba yaro ba ya zama asalin min alfiski ya kubuta daga al'adu da ɗabi'o'i na fasikanci to ɗabi'o'i nan na fasikanci akwai alkazib akwai almuttaham bil kadhib akwai almuftade akwai almajahul jahalatu ainin da jahalatu sifa sannan ya zamo fasid bil jawari ko alfiskul akbar wanda yake salim min alfiski ya zamo baya shan giya baya zina baya caca duk manyan kaba'iran nan baya yin su sannan kuma ba a tuhume shi da ƙarya ba ko ba makareci ba ne sannan ba mubtade ba ne mu mufassika ko bid'a kafira sannan ba majahul hal ba ne ko majahul sifa ba ne wato ba a san shi ba ko ba a san halinsa ba ya zama sanannen mutum ne mustaqim shine wanda ake kira wato adil kun ga ba magana ilimi ma ba sai malami ba duk wanda ya haɗa wannan sifa to shi ake kira adil to su zaka kira mutum biyu ka ce zan saki matata ina so ku zama shaida zan rubuta takarda ku sa hannu amma da wuya ka ga an yi saki an nemo shaidu ko a hadisan da muka karanta ba a ba wanda ya nuna mana an sa shaidu da haka wasu malamai suke ga wannan umarni da Allah ya na a sa shaidu a lokacin saki ko a lokacin komai alan nudubu ne wal istihbab an so a yi haka ne domin in rigima ta taso ya zama akwai hujja da zaka kare kanka don kana iya sakin mace ta ce ba sake ta ba ko kuma kai din daga ba ka zo ka ce baka sake ta ba shi yasa wani da ya saki matarsa ya mai da ita sakin bai sa shaida ba mayarwa bai sa shaida ba saboda haka aka tambayon tabi ce ka sake ta ba akan sunna ba ka mai da ita ba akan sunna ba da ko wasu malaman suke ga duka biyun za a sa wa shaida wasu ka ce a ɗaya daga cikin biyun ko ka sa shaida a lokacin sakin ko ka sa shaida a lokacin komen ko ka sa shaida a lokacin sakin ka sa shaida a lokacin komen amma ba zai yiwu ba shaida a lokacin saki ba shaida a lokacin kome ba dole mutum ya zama ɗayan biyun nan an sa masa waɗannan shaidu guda biyu wasu malaman sun wajabta sa waɗannan shaidun har ma ko waɗanda kike ga in kai saki ba tare da shaida ba na yin sakin to sakin bai yi ba saboda babu babu abu wannan ayar ba wa ashhidu zawai adalin minkum amma kauli rajihi shine wannan tsayar da shaida ɗin ba kamar da Allah ya ce wa ashhidu iza tabaya'atum in za ku ciniki ku sa shaida to kun ga ba kasafai ake sa shaida ba a kowane ciniki akwai babban ciniki wanda ake sa shaida amma ƙananan ciniki waɗanda na yau da gobe na ka yi kaza na ɗari biyu na ɗari biyar ai ba a sa shaida za ka aiki yaro ya sai ma mu gishiri a kanti a ce a kafa shaidu ya sai gishirin ɗari ɗaya ko na naira hamsin to da haka akwai ƙananan abubuwan da an san rigima ba ta tasowa kansu sosai saboda haka ba a sa shaidu mafi yawa mutum baya inkarin ya saki matarsa in ya sakin mafi yawa matar ba ta inkarin an sake ta an sake ta to dama akan nemi shaidu ne akan abin da ake jin zai iya zama rigima domin ko da zai kai kotu ya zama kana da shaida da zai kare ka cewa wato ka sake ta ko ko baka sake ta ba wa ashhidu zawaya adalin minkum wa aqimu shahadata lillahi Allah kuma ya waiwaya kan su shaidun yace ku kuma ku tsayar da shaida dan Allah kada mutum ya nuna son rai ya karkata zuwa ga bangaren miji ko ya karkata zuwa ga ɓangaren mata ko ya bi son zuciya na abin da aka sa shi shaida an sa ka shaida akan ya sake ta sai zo yana inkarin bai sake ta ba sai ka zo ka ce eh din bai sake ta ba wai saboda kana tausayawa akwai 'ya'ya tsakaninsu ko akwai wata zumunta tsakaninsu to wannan ba daidai ba ne duk wanda zai ba da shaida ya ba da ita saboda Allah wa aqimu shahadata lillahi saboda haka lahu ko alaihi ko shaidar da zaka bayar shi zai ci moriyarta ko shaidar da za ka bayar ba zai ci moriyarta ba ka ba da shaida saboda Allah subhanahu wa ta'ala a kan tafarki na gaskiya zalikum yu'adhu bihi man kana Allah ce wannan shi ne abin da ake wa'azi da shi ga wanda yu'minu billahi wanda ya kasance ya yi imani da Allah wal yaumil akhiri ya yadda da ranar lahira waɗanda abubuwa guda biyu imani da Allah da ranar lahira su suke sa mutum ya tsaya akan tafarki madaidaici imani da Allah da ranar lahira su suke ba mutum kyakkyawar tarbiyya domin duk wanda yadda akwai Allah ya yadda Allah shi kaɗai ya yi halitta iyadda Allah shi kadai ya mallaki halitta iyadda Allah shi kaɗai yake gudanar da halitta iyadda ba mota da gaskiya sai Allah iyadda Allah ya ta a siffofinsa da sunayensa ba wanda ya kama da shi a ciki iyadda yana girmama Allah iyadda yana ƙaunar Allah iyadda yana kwaɗayin rahamar Allah iyadda yana tsoron azabar Allah iyarda yana bauta wa Allah da ikhlasi to wannan abubuwan in suka haɗu guda goma a zuciyarsa za su sa shi ya yi abu saboda Allah sannan mutum ya yadda da ranar lahira to ya yadda da abubuwa ne masu yawa ya yadda zai mutu ya yadda akwai tambayoyin kabari guda uku ya yadda akwai tashi daga kabari ya yadda akwai taruwa ya yadda akwai hisabi ya yadda akwai sikeli da mizani ya yadda akwai siradi ya yadda akwai wuta ya yadda akwai aljanna ya yadda akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda akwai ruwan kausara wanda duk wanda ya sha kofi ɗaya ba zai ƙara ƙishirwa ba har abada farinsa ya fi wato nono jaƙinsa ya fi zuma wanda duk ya kofi ɗaya ba zai ƙara ƙishirwa ba ya yadda manzan Allah zai ceto ranar alƙiyama kuma yana sha'awar ko yana fata ko yana roƙon Allah ya sa shi cikin ceton nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan abubuwan za su zungura shi guda goma sha uku za su zungura mutum zuwa ga ya aiki shi yasa ake hada wannan man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dayfahu wanda duk ya yadda da Allah da ranar lahira ya gamsu da Allah da ranar lahira to ya girmama bako idan yayi falyukrim jarahu falyaqul khairan aw liyasmut to shi yasa aka ce wannan wa'azin ba kowa yake jin wa'azi ya bi dokar Allah ba sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira zalikum yu'azu wannan shi ake wa'azi bihi da shi wa man kana yu'minu billahi wanda ɗiya gamsu da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe domin shine imaninsa zai sa shi ya bi dokar Allah wa man yattaqillaha haƙiƙa duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah aka ce yayi ya tashi yayi aka ce ya bari ya bari ya allahu makharajan Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci Allah zai sanya masa mafita daga dukkan bala'i wa'alam annan nasara ma'as sabari wa faraja ma'al karbi wa ma'al usri yusra duk wani tsanani yana tare da kunci duk wata takura tana tare da budewa duk wata wahala tana tare da sausautawa duk wani bakin ciki yana tare da yayewa haka duk wani kunci yana tare da sassautawa saboda haka mutu ya sa wani a ransa sai ya samu sauki a ransa da ka tsoron Allah ashe shine mabudi daga dukkan wahala shine mabudi daga dukkan kunci shine mabudi daga dukkan wahala shine mabuɗi daga dukkan tsanani wa yarzuquhu kuma Allah zai azurta shi idan ya ji tsoron Allah Allah ya ba bashi mafita sannan jawabi na biyu wa yarzuquhu Allah zai zo masa da arziki zai zo masa da wadata min haisu la ya sibu ta inda baya zato ta inda baya tsammani domin arzikin Allah yana da dalilai da dama wasu dalilan a fili suke wasu dalilan a ɓoye suke idan Allah ya tashi kama arziki wata ran kai kanka baka san dalili ba sai da kawai ka ganka cikin wadata cikin arziki cikin jin daɗi cikin farin ciki cikin annashuwa cikin murna cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali wanda wannan duka shine arziki in an ce arziki kada mutum ya ɗauka sai an bashi kuɗi kada mutum ya ɗauka arziki sai an bashi ilimi mai yawa kada ya ɗauka arziki sai an bashi mulki man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man asbaha aminan fi sirbihi wanda iwayi gari yana da zaman lafiya yana da nutsuwa yana da kwanciyar hankali a cikin garkensa ma'ana iyalansa da 'ya'yansa da matansa da kai an wayi gari lafiya lau ba mai matsala ba mai damuwa ba mai tashin hankali ba rigima ba faduwar gaba ba kaduwa ba razana aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi jikinka lafiya lau ko ina lafiya idanka lafiya hancinka lafiya cikinka lafiya hannunka lafiya ko ina ka ji garau baka ji nan ya rike ko can ya daure ko can yana zogi ko can yana raɗaɗi ko can yana zafi ko can ya a'a lafiyar kala. mu'afin fi jasadihi wala lahu qutu kuma ya duba ga abin da za a ci yau abin da za a sha yau ba a rasa ba to fa ka annama hizat lahu dunya kama an tattara masa duniya ne gabaki ɗayanta bi hazafiri riha da duk abin da ta kunsa an bashi kama an tara ma duniya ne domin dama a duniya ko ita aka baka gaba ɗaya iya abin da kake bukata a cikinta kenan da mai kuɗi mai yawa da mai kuɗi kaɗan duk dai abin da suke bukata na rayuwa kaɗan ne kawai bambancin su wannan yana da rara da ya ajiye ko wannan kun rararsa kaɗan ce amma wanda ya samu abin da zai ci yau da wanda yake da biliyan guda da wanda yake da miliyan guda da wanda yake da dubu ɗari da wanda yake da dubu goma da mai dubu ɗaya da mai ɗari biyar in dai za ta ishe shi yau ta shi kenan sun zama ɗaya a ranar sai dai wancan yana da abin da ya tara ne amma dai yau ɗin da za a cin ai ba miliyan gudan zai cinye ba ba kayan duka zai sa ba ba agogon duka zai sa ba a'a abu ɗaya ke bukata shi ma saboda haka sai ka ga bukata iya ta rana ce sai an an kai goben sannan ake cewa watakila in ba ka da na gobe zai zo ya wuce ka to shi yasa Allah ta'ala ce wa yarzuquhu Allah zai zo masa da arziki min haythu la yahtasibu ta inda baya tsammani ta inda baya zato ta inda baya sarai. rai saboda kan buɗe ƙofa arziki tsakaninmu da Allah mu kyautata wa Allah zato mu yi wa Allah kyakkyawan fata tsakaninmu da Allah zama akwai fatan alheri kada mutum ya dinga jin zai kuntata ko zai takura ko zai tsiyata ko zai wahala na akwai wanda yake cewa to an ban tara kuɗi ba zan wahala in ban yi kaza ba zan tsiyata in ban samu kaza ba zan taɓe kawai ka bar wa Allah kai dai ka kama dalili abinda ba a yarda da shi ba kai zamanka a wani guri ka ce arziki zai zo ma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin sayyidina umar ya tarar da wani a gindin inuwa yace to kai ba karatu kake ba kai ba neman kuɗi kake ba me kake a nan sai ce arziki na nake jira kamar ya kana jira arzikin kai ce a ah, baka karanta Allah ya ce wa ma min dabbatun fil ard illa ala allahi rizquha babu wata dabba a ban ƙasa face arzikinta yana hannun Allah kuma wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda Allah san da take zaune to shi yasa nazo na zauza ina jiran arziki na ya iso yace to Allah da yace maka arzikin ka din zai iso ai ya gaya maka a wata ayan yace wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah kuma shi yace maka fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna ai shi wannan rabon naka sai ka tashi ka bi shi shi wannan rabon naka sai ka neme shi in baka nema ba kana nan zaune to sai a ba wanda ya tafi nema kai a baka inda kake saboda haka a tashi a nemi arzikin Allah a kyautata wa Allah zato Allah ce ma indakum yanfadu duk abin da kuka tara a hannunku karewa zai wa ma inda lahi baqin abin da ke hannun Allah shine wanzajje tabbatacce wanda baya karewa a wani gudu yake cewa wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum babu wani abu Allah ce face taskarsa tana gurina taskarsa tana hannun Allah ba ma saukar da shi ne sai dai gwargwado amma da Allah ga dama sai ya ci ko abin yayi yawa a wani gudu yake cewa nasu an fuqara fukara Allah wallahu alganiyul hamid ya ku bayi ku ne marasa shi Allah shi ne wadatacce wanzajje wadatarsa zaunanniya ce ba ta karewa da duk za mu daga hannu mu gaya wa Allah dukkan bukatunmu kuma Allah ya biya wa kowa da komai bukatarsa to kamar an dau allura ne an je bakin bahar can pacific ocean a je a tsoma alluran nan to wannan danshi danshin da ke jikin allurar Shi ne ƙarshen buƙatar kowa in aka kwatanta ta da taskar Allah ga ashe kenan ba za mu ƙura Allah ba to amma ni ya ce a'a to malam ka ce Allah yana da wannan taska ya aka ni ban samu ba ya aka yi na roƙe shi na roƙe shi na ji shiru wancan gashi an bashi ni ba a bani ba sai mu ce hikimar kenan ta Allah da duk mai cewa a bashi an bashi a lokaci guda to da zaman duniya ba zai mana daɗi ba amma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya wani ya samu karkashin wani wani ya samu saboda wani wani ya samu ya bawa wani wani yana karkashin wani yana aiki wani yana karkashin wani yana samu kai sai ka samu karkashin wani wani ya samu karkashin ka shi ma samu sa amma yanzu da yadda muke daga hannu ko yana cewa Allahumma rzuquni Allahumma rzuquni Allah ka turo Allah turo in Allah ya turo kowa ya samu to duniyar ba za ta zaunu ba kun san dalili ba wanda zai wa kowa laibaranci ba wanda zai wa kowa aiki ba wanda zai wa kowa wahala ba wanda zai girmama kowa ba wanda zai ga kima kowa so da haka wa zai maka bulo kai ginin gida wa ma zai je ɗebo yashin wa ma zai je kwakulo simintin wa ma zai je ya aikin rodin waye ma zai maka kai ta cika ma wa zai kwashe duk kasuwanni da kuke gani rufe su za a yi domin kowa ya arziki wa zai je ya sha wahala ya ɗauko kadan ya arziki bayan arzikin yana da shi shi yasa idan Allah ya ba kowa kuɗi ya ba kowa arziki to sai duniya ta rincaɓe gaba ɗaya sai ta rincaɓe saboda ba kuma wanda zai ƙara girmama kowa a lokacin neman zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum zai ɗauko jakar kuɗi maƙudan kuɗi zai ɗauko a jaka hamshakin kuɗi zai ɗauko yana neman mai karɓa babu saboda kowa ka bi ta gidansa sai ya ce ni ma na yi arziki ba dai kuɗi ba ne saboda masifar wannan zamani da rashin girmama juna saboda kowa ya arziki har mutum zai zo kan kabari yana roƙon ina ma shi ne ya mutu kafin wannan lokacin aka binne shi a cikin wannan kabarin saboda bala'in da za a shiga na kowa ya yi kuɗi wani ya yi ruku'u yana allah kuɗi wani ya yi sujjada yana allah kuɗi wani yana jasatil istiraha yana Allah ban kuɗi wani yana ɗawafi yana Allah ban kuɗi wani yana sa'ayi yana Allah ban kuɗi wani ya je filin arfa yana Allah ban kuɗi wani ya sumbaci hajar aswad yana Allah ban kuɗi kawai kuɗi kuɗi kawai to in Allah ya ce a ba kowa kuɗin sai kuma duniyar ta ki zaunuwa saboda ba wanda zai sarrafu ba wanda zai yi biyayya ba wanda zai wa wani aiki amma yanzu Allah ya baka kuɗi sai ga mutum hamsin na binka ana ya alhaji ha gani ce a rarraba musu ana mun gode alhaji mun gode shi ba sai je wata hidima amma shi ma zama shine alhaji din to ya zai zai zai ce maka ka bashi wani abu in ka ce kai zo kai ma aiki sai ce kai zo kai min aiki kai ma zo kai min kaza ce kai ma zo kai min biyan ka fa zai ce to ni ma ba biyan ka zan ba to saboda haka sai a rasa yadda za a gudanar da duniyan saboda kowa ya arziki to shi yasa Allah ta'ala ce wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi wannan aya ba aya mai kwantar da rai mai faranta rai mai sa mumini jin daɗi irin wannan aya wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi menene dogaro ga Allah Sheikh Usaimin ya fassara shi da sidiqul itimadi ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar ma'a billah abinda ake kira tawakkuli a samu dogaro ga Allah ta yadda duk wani amfani da zai zo maka kana jingina shi ga Allah duk wani abu da zai zo maka mara daɗi kana jingina shi da Allah kuma ka aminta da Allah ɗin da ka dogara da shi saboda idan an samu al'itimad babu siƙa ko aka samu siƙa babu itimad ko ba itimad ba siƙa ko kuma da siƙa da itimad to mutane kashi hudu ne a duniya a wannan babi wani ya fi billah wato ya aminta da Allah amma wala ya atamidu alaihi baya dogaro ga Allah ya yadda Allah shi ke komai Allah shine mai ba da komai Allah shine mai karewa duk ya yadda da wannan a zuciyarsa amma a aikinsa ba za ka ga haka ba ba zai fito a yi abin da zai nuna ya yadda da wannan ayar ba yana jin to an ce ka dogara Allah eh na dogara ga Allah to me ya rage sai kaga aikinsa zuciyarsa ta yadda da Allah ta yadda cewa wanda ya dogara ga Allah zai fitar da shi amma ayyukansa ba irin na masu dogaro ga Allah bane sannan wani kuma ya dogara ga Allah amma bai da sika yana yi yana shakka to bari dai mu gwada kamar dogaro ga Allah gwaji yake yi ya ga Allah zai fidda shi ko ba zai da shi ba saboda haka wannan yana da raunin siƙa. yana da ƙarfin itimadi shi kuma wancan yana da ƙarfin itimadi yana da raunin siƙa wani kuma ga siƙa ɗin ga itimadin ya dogara ga Allah kuma ya aminta da Allah wani ko bai dogara ga Allah ba bai aminta ga Allah ba to malam ibn qayyim ya tambaya ya ce to shin dogaro ga Allah yana nufin mu daina neman kuɗi ko mu daina neman arziki ko mu kifi tafiya neman ilimi tunda wa mai tawakkala Allah fa huwa hasbuhu in ka dogara ga Allah ya ishe ka yana nufin yanzu za a fita yaƙi ba za a yi shiri ba mutum ba zai ci abinci ba saboda ya kori yunwa ba zai sha ruwa ba saboda ya kori kishirwa ba zai fita neman abinci ba ice manzan Allah shine sayyidul mutawakkilina ice hada abubuwa guda biyu masu kishiyanta juna sai wanda Allah ya bashi kyakkyawar tarbiya da imani yake iya aikata su ice misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban masu dogaro ga Allah amma da zai fita yaƙi sai sa kwalkwali a kansa me dalilin da ya sa ake sa kwalkwali a ka saboda ka ajiye mutum rauni a ka ka ga kare kansa da kwalkwali a ah, don ka dogara ga Allah cire kwalkwalin mana amma manzo Allah ne shugaban masu dogaro ga Allah kuma ya sa kwalkwali sannan ya sa sulke me yasa ake sa sulke saboda kada makamin ya zo ya huda ya same ka sannan ya rike takobi kuma ya dogara ga Allah saboda ka riƙe asbab ɗin amma kakka dogara da asbab ɗin ka riƙe makami ka sa sulke ka sa kwalkwali da hula kwano amma ko baka do ka riƙe makami amma baka dogara da su su za su kawo nasara ba wa man nasaru illa min indillah saboda haka da yawanku shi yasa wata rana da sahabbai suka dogara da yawansu sai Allah ta'ala ya juyar da maƙiyansa a kansu Allah ta'ala ya ce nasara nasarakumullahu fi mawatin kasiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum katharatukum wa lam tughna ankum shay'a wa daqat ma al-ardu bima wallaitun thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allah sakinatahu ala rasulihi ala al-mu'minina ashe kun ga kenan wannan yawa da suka ce af amma a badar da yake 'yan kaɗan ne sai dogaransu ga Allah ya yawa da haka sai Allah ya ce kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma sabirin da yawa kan samu jama'a 'yan kaɗan amma sai ta yi nasara akan mai yawa da izinin Allah to amma a can da suka yi yawa sai suke sha dama an dai dan saboda muna kaɗan ne ake mana haka yau kan ai sun gama yawo tunda mun ninka su sai Allah ta'ala ice wannan takama da kuka yi iz a'jabatkum kasartukum saboda dan adam yana da sufofi guda hudu yana da siffa ta sabu'iyya yana da siffa ta bahimiyya yana da siffa ta shaidaniya yana da siffa ta rabbaniya waɗannan siffofi guda hudu wanda suka fi rinjaye a kan mutum sai kaga ya fi karkata zuwa ga irin wannan siffa mecece sifa ta sabu'iyya siffa irin ta kura siffa irin ta zaki siffa irin ta damusa siffa irin ta kerkeci siffa irin ta kare siffa irin ta mage siffa irin ta gafiya siffa irin ta bera duk layinsu guda to mai siffa irin wannan zaka ga shine mai kai farmaki mai saurin fushi mai saurin fada mai kai naushi mai kai duka mai daukan makami ya sara ko ya harbi ko ya yanka ko ya tsinka ko ya kashe ko ya taka ko ya bige ko ya hambare ko ya naushe ko ya mare saboda siffarsa irin ta waɗannan dabbobin ce to me yake danne wannan siffar me yake raba mutum da wannan siffar me yake sassauta masa hali akan wannan siffar shine haƙuri siffa ta biyu bahimiyya. mutum yana da siffa irin ta dabba dabba an sassufata dama ta ci ta sha ta bacci ta jima'i ta mutu shikenan wulaka kal an'ami balhum adal yanzu wani an bar shi a duniya ba za ka gan shi a ko ina ba sai inda zai nemi abin da zai ci da inda zai nemi abin da zai sha da gadon da zai kwanta da matar da zai aura da kabarin da zai shiga ba shi da wata bukata a duniya tafi wannan ina ka fito ci ina za ka ci me kake nema ci me yasa ka kuka abinci me yasa ka dariya abinci ina za ka nema abinci ina ka fito neman abinci da wa kai faɗa akan abinci da wa kuka shirya kan abinci wancan da ganku da shi magana abinci ce wancan da kuka bata akan abinci ne saboda ka shi abinci abinci abinci abinci ba shi da wata manufa a rayuwarsa sai abinci So da haka wannan shi ake kira jifatun bil laili himarun bin nahari alimun bid dunya jahilun bil akhirati shi jaki ne shi da rana mushe da daddare masanin kwakwaf na duniya jahilin ƙarshe a harkar lahira ya alamuna zahiran min alhayatun duniya wa mu'annin akhiratu hum gafiluna to wanda wannan rinjayen masa shine zaka ga baya zuwa makaranta bai damu da addini ba bai damu da sallah ba bai damu da duk wani abu da musulunci ya ce a yi ko wata tarbiyya mai kyau ba shi kawai abinci shi kawai kuɗi ta iba abdul dinar ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul katifa wannan shi ne abdul katifa wato shi kawai rayuwarsa dan abinci yake sakamakon akan neman abinci na fa ni sai mutu ni fa ba a wasa min da abinci ni fa ba ruwa na ba magana abinci za a yi ba to wannan shine bahimiya akwai mutane da yawa haka suke bambancin da awakinsu kawai suna sa wando suna magana sana akwai shaitaniya wani siffarsa shaitaniya ce siffofinsa na shaidan ne haddasa gulma haddasa fitina haddasa fada haddasa rigima haddasa tashin hankali bata tsakanin wancan da wancan zagon ƙasa kutungwila maƙarƙashiya shi dai ya ga wancan da wancan an bata wancan da wancan ana rigima yadda shaidan ƙara ma shaidan ka ce a uzubin lahimin shaitanir rajin zai gudu shi watakila masu ya ce a uzubin lahimin shaitanir rajin din zai cuce ka so da haka masu siffofin masu sha'awar daru masu sha'awar rigima masu sha'awa ana tashin hankali masu sha'awar wane da wane an bata ƙungiya da ƙungiya kaza ba a rigima jama'a da jama'a kaza ba a daidaitawa wane da matarsa sun rabu wane da abokinsa suna gaba wane da ubansa ba sa zaman lafiya to shi daɗi yake ji ya ɗauki maganar wancan ya kai ma wancan don ya raba tsakaninsu shirarul khalqi almasha'una bin namimati almufarriquna bainal ahibbati albaghuna lil bura'il aib manzo Allah ya ce mafi tantiran asharare a cikin al'umma annabi almasha'una bin namimati masu yawo da annamimanci masu yawo da gulma masu yawo da 'yar magana a raba tsakanin wane da wane ko wane da wance ko kungiya da kungiya ko jama'a da jama'a ko gari da gari ko kabila da kabila ko su hada fitina tsakanin masu addini kaza da masu addini kaza ko da masu kabila kaza da masu kabila kaza ko da masu yare kaza da masu yare kaza su burinsu kenan a rayuwarsu jin su kenan a cikin lamarinsu to irin waɗannan su ne waɗanda allah subhanahu wata'ala ya kira su da cewa wato ko manzo Allah ya kira su da shirarul khalqi almasha'una bin namima almufarriquna bainal ahibba albaguna lil bura'il aib ba ka da laifi sai su kirkiri laifi su yaba ma su ce kai kai kaza kuma su nemi dalilin da zai nuna kayi din to waɗannan su ne shirarul khalqi sannan akwai kuma siffarabbaniya rabbaniya wani zai ɗauki siffar Allah mutakabbir jabbar wato shi mai girman kai ne mai jiji da kai ne mai nuna isa ne mai nuna fankama ne mai nuna wato ya fi ƙarfin kowa ne kowa kaskantacce ne kowa wulakantacce ne kowa ba komai ba ne to da Allah ya masa kuɗi ko arziki ko masa wadata ko ya masa ilimi kaga wannan sufofin Allah ne su ne Allah ya ce in ka ɗauki irin wannan sifa ɗin to kun ɓata da Allah shi girma da taƙama da fankama sufa ce ta Allah wanda diya ja in ja da Allah a kanta to sai Allah ya kaskanta shi inna Allah la yuhibbu kullu mutakabbirin jabbar mutakabbir Allah baya san mai girman kai jabbar mai nuna isa da fankama da takama shi yasa kaga kullu mutakabbirin jabbar dukkan mai girman kai mai nuna takama Allah dan su yake yi saboda haka wannan siffa ce ta Allah da ba a daukanta ba a sata to waɗannan siffofin Allah ya raba mutum da su ko ya iya controlling ɗinsu ko ya amfani da su inda suka dace to baya taɓewa fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi to a nan ne malamai suka ce akwai wasu abubuwa guda biyar Allah ya haɗa su tagwai tagwai ne tagwaye ne in kai ɗaya Allah zai ma ɗaya in kai ɗaya Allah zai ma ɗaya su goma ne in kai biyar Allah zai maka biyar haka Allah ya ta haɗa su tagwaye tagwaye a cikin alkur'ani na ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la in shakartum la azidannakum wannan ka'ida ce har duniya ta tashi in dai Allah zai ma ka ce ka gode Allah zai baka ka nuna godiya da bakinka ka nuna godiya da gabanka ka nuna godiya da aikinka domin godiya sai ta shiga bangaren na uku take cika kai din ka nuna ka gode shi yasa da aka wa manzan Allah daraja aka yi masa girma ya fi kowa daraja da girma da ɗaukaka a wajen Allah sai tashi yana sallah na na aisha ta ce yaya kake ta sallah har kana na kumbura bayan ko wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar qala afala a abdan shakura ashe tashi yayi sallah alama ce ta yana godewa Allah to wannan shine duk mutumin da yake godewa Allah ba zai rasa ba kuma sai sha shaidan yunkurin da yake hana mu godiya dan ya ce wala ta jidu aka akatharahum shakirina Allah ba za ka samu bayanka mafi yawa masu godiya ba kuma tabbas duk mutumin da Allah ya masa abu uku to ya so shi da rahama duk mutumin da in an hana shi zai haƙuri idan an ba shi zai gode idan ya yi laifi zai tuba to ba zai taɓe ba taɓewa tana cikin abubuwan nan guda uku ka yi laifi ka ƙi tuba a baka ka ƙi godiya a jarabce ka ka ƙi haƙuri in kuka lura duk rigingiminmu na duniya suna cikin waɗannan abubuwan yanzu da me alamar godiyar malamai da ilimin da Allah ya basu su alamar godiyar malami guda uku ce na farko shi akan kansa ya aiki da ilimin a ga tasirin ilimin tare da shi kada ya zamo shi daban iliminsa daban ya yi ƙoƙari yana ɗabbaka abin nan da yake karantar da mutane kada mutane su ga saɓanin abin da suke ji daga bakin malami a cikin halayensa ya ƙoƙari ya yi kama da maganganunsa ya yi kama da aikinsa na biyu ya yada wannan ilimin ya koyawa jama'a ya bayyana shi a ko'ina mutane su zo su ɗauki ilimin nan daga gare shi ba tare da ko ana biyansa wani abu ko wani abu ba na uku ya tsage gaskiya kada kwaɗayi ko tsoro abin da ke sa mutum ya ƙi faɗar gaskiya in yana tsoron za a yi masa wani abu ko yana kwaɗayin za a ba shi wani abu kada ka faɗi gaskiya a wani dama da shi yake taimaka ma kuma gaskiyan nan ta ci karo da maslaharsa idan ya ji to za a sauke tukunyarka da kan murhu sai ce malam mamu yanzu mu ya san muna abin nan ba daidai ba maimakon a ɗan tsahirta mana ɗaga mana ƙafa sai da malam ya je wajen karatu ya ce ni ne bani da gaskiya buhun shinkafa nan da ake kaiwa malam wannan satin ka akai malam ya zauna yana jiran buhun shinkafa sa shiru ina buhun shinkafa ta a wajen karatun karan nan ka ce ba na kyautawa ba sai ka je ka ci a wani guri ba ya ce to a bari karatu na gaba ya zo za a dan gyara abin to shi ne kwaɗayi kenan ko kuma tsoro yana jin tsoron watakila za a yi masa wani abu ko za a ɗaure shi ko za a kore shi ko za a kashe shi ko za a yi masa kaza to wannan abubuwan guda biyu lokacin da mutum yake buɗe alƙur'ani yake karantawa to ka dinga halarto aljanna da wuta dan ƙarshen abun kwaɗayi shine aljanna ƙarshen abun tsoro shine wuta idan wani yana da abin da zai baka a duniya kuma yana da abin da zai maka wahalar da kai a duniya to ka tabbatar Allah yana da abin da shi kuma zai wahalar da kai a lahira kuma yana da abin da zai wahalar da kai a duniyar kuma yana da abin da zai sa ka farin ciki a duniyar yana da abin da zai sa ka farin ciki a lahira so da ka shi kuma wannan da zai maka ko ya wahalar da kai ko ya baka in baka zai abin yana da iyaka in wahalar da kai zai wahalawa tana da iyaka san iyaka ta yawa da iyaka ta tsanani amma ta Allah ba wanda ya san iyakarta saboda haka ganin girman Allah shi yasa wani an gayyace shi wata fada wani babban malami a da ya shiga ya tunkari shugaban yana tambaya yana bashi amsa ga takobi a je ga buzu wanda ake tare jini aka gama magana kai aka gama tattaunawa ya fito ba a yi masa komai ba shine sai malamai suka biyo shi wai yaya ka shiga haka iya gaya wa sarkin nan magana wanda ba a gaya masa magana fito lafiya ce kun sa da ya faru ce a ina shiga ce sai na halatto girman Allah da na halatto girman Allah a zuciyata sai nake ganin sa kawai kamar kuda shi yasa ban ji nauyin in gaya masa duk wani sako da Allah yake so a gaya masa ba na gaya masa wannan sakon saboda haka wannan shine abu na farko idan Allah ya baka ka gode na biyu idan Allah ta idan kayi laifi ka tuba duk mai laifin da yake tuba Allah ta'ala zai dinga buɗe masa ƙofar tuban ko da yaushe shi yasa ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara. kun ji ba a ce innahu kana gafu aka ce gafara. Allah mai yawan karɓar tuba ne yace qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim saboda haka abu na uku kuma shine wannan ayar wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi shi yasa manzo Allah ya ce law tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah mafi cancantar dogaro ga Allah da ya muku arziki irin wanda yake wa tsuntsaye tsuntsu ba shi da suto tsuntsu ba shi da rumfa tsuntsu ba da albashi tsuntsu ba da takardar digiri na ɗaya ko na biyu ko na uku ba dakta tsuntsu ba furofesa tsuntsu babu injiniya tsuntsu ba shi da suto ba shi da gona ba shi da rumfa ba ya noma ba a ba shi takin zamani amma kullum sai ya ƙoshi tagadu khimasan wata ruhu bitana manzala ce da safe za ta fita a yunwace kafin rana ta faɗi ta ciko cikinta to kuma da za ku dogara ga allah da za ku samu irin wannan taimakon ta amma haka tawakkuli din shine yake da wahala so da wannan shine abu na nawa abu na uku abu na hudu duk mutumin da Allah ya bashi haƙuri ya zo mai haƙuri ne haƙurin nan kala uku asabaru alal maqduri asabaru alal ma'amuri asabaru anil mahzuri haƙuri kala uku ne duk rassan haƙuri daga nan ya fito asabaru alal ma'amuri yin haƙuri akan umarce-umarcen da Allah ya bayar tashi kai sallah tashi kai bi babanka tashi kai gaskiya tashi kai amana tashi kai mutunci tashi kai nuna tausayi tashi kai sallah tashi kai azumi tashi ka tafi haji sai mutum ya haƙura zai bi waɗannan abubuwan in ba haka waɗannan sai mutum ya ga sun masa yawa amma mai haƙuri sai ya ta saboda ya san suna da ranar da zai shi zai ƙare ya koma ga Allah ya ga sakamako sannan na biyu haƙuri anil mahzur abubuwan da Allah ya hana ai haƙuri ne kawai sai ka haƙura zaka bar zina sai ka haƙura zaka bar caca sai ka haƙura zaka bar shan giya sai ka haƙura zaka bar sata sai ka haƙura zaka bar fashi da makami sai ka haƙura zaka bar algus da ha'inci da tauye mudu da cin rashawa da cin hanci da zalunci da duk abubuwan nan sai an haƙura za a iya barin su so haka shine asabaru anil mahzur sai asabaru alal maqduri almakadur abinda allah ya kaddara zai same ka mai daɗi ne mara daɗi ne kuka ne dariya ne farin ciki ne baƙin ciki ne duk wani hali da ka samu kanka ka sallama wa allah ka ce ƙadarullah wa ma sha'a fa'ala to wannan shine allah ta'ala ya ce inna ma yuwaffa sabiruna a jarahun hisab su masu haƙuri in an tashi ba su lada ana ba su ne babu iyaka komai an faɗi iyakan ladansa amma banda na haƙuri bi gairi hisab ne shi babu iyaka saboda shi ma haƙuri bai da iyaka ladansa ma bai da iyaka abu na biyar shi ne wa laha ya ji allahu makaraja in dai ka ga matsala ta zo maka ka rasa mafita to ka tuhumi tsoron allahnka wannan aya ta ce in dai kana tsoron allah in dai kana bin allah to allah ta'ala duk wani kunci in ya zo allah zai baka mafita duk wata wahala in ta zo Allah zai kawo maka sauki duk wani abin da ya dumama Allah zai kawo sanyi saboda haka wannan aya kenan zaburar da mu ne akan mu ci gaba da bin Allah da bauta masa inna allaha baligu amrihi Allah ta'ala mai isar da al'amarinsa ne zuwa ga inda ya ga dama in ya ga dama kai arziki sai kayi in ya ga dama kai tsiya sai kayi in ya ga dama ya ɗaukaka ka sai ka ɗaukaka in ya ga dama ya sauke ka sai ka sauka in Allah ya ce sauka duk dabarun ka sai ka ga sai ka saukan in Allah ya ce hau duk yadda aka kai ga a karya ka sai ka hau din in Allah ya ce kai mai arziki ne an ce mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi bahaushe ce sai ya gani ashe bahaushe yana da tauhidi ran eh mai rabon ganin baɗi ko ana dakawa a turmi saboda ana daka a turmi kaga za a kwankwatse mutum ita amma Allah ya shirya maka za a yi baɗi da kai ko ana dakawa a turmi sai ka gani kuma ya ce hassada ga mai rabo taki bahaushe akwai ikarin magana wata mai kyau ya ce hassada ga mai rabo taki shi ka san taki ga wato shuka ƙara mata haɓaka yake ƙara mata kyau yake ƙara mata fitowa yake saboda haka idan wani ya sa ka a gaba ya ce sai ya karya ka Allah ba shine ya karya ka ba sai ka ga yana maka yadda zai karya ka kuma kana daɗa ci gaba kana ƙara ɗaukaka kana ƙara burin ƙasa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra haƙiƙa Allah ya sanya iyaka ta ƙaddara wato ga komai da komai komai yana da ƙaddara yadda Allah ya ƙaddara shi ƙaddara ta yawa ƙaddara ta samu ƙaddara ta rashi ƙaddara ta iyaka ƙaddara ta ƙarewa komai yana nan wa in min shay'in illa na khaza'in wa illa bi qadarin ma'lum malamai sun ce alƙadar ɗin nan kashi biyar ne akwai alƙadar al'umuri akwai alƙadar as-sanawi akwai alƙadar ash-shahari akwai alƙadar alyaumi akwai alƙadar alhali. duk abin da zai same ka yanzu yanzu an gama bajet ɗinsa abin da zai same ka a yau awa 24 an gama lissafinsa abin da zai same ka a tsawon watan nan gaba ɗaya an gama tsara shi abin da zai same ka a shekarar nan gaba ɗaya daga yau zuwa rana ita yau kwana 355 an gama shirya shi abin da zai same ka a rayuwarka gaba ɗaya tun da mahaifiyarka ta haife ka wa umira bi katabi rizqihi wa ajalihi shaƙiyin au sa'idu. an gama lissafa wannan an gama tsara wannan ba za a fasa ba za a daina ba to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ice ajalan wa muntahan yan tahi ilaihi qaddara Allahu zalika kullahu fala yuqaddam wa la yuakhkhar qala muqatil qad ja'ala Allahu kulli shay'in min ash-shiddati war-rakha'i qadaran faqaddara hatta yakuna hadha al-ghaniyu faqiran wa hadha al ganiya saboda haka muna roƙon Allah ya tabbatar mana da imani ya sa mu gama da duniya lafiya ga tambayoyi wannan ta ce malam mijina yana yawance min ba ni da amfani kamar namiji yake gani na ina matsayin aurenmu to kina da amfani mana tun gashi ya aure ki me yiwa bata masa rai kika yi ko caza masa kai kika yi ko na abu kika yi wanda baya nuna ke mace ce mata 'yan kwalliya ne 'yan tsafta ne 'yan ado ne 'yan iya abinci ne 'yan iya magana ne 'yan iya mu'amala ne to da zarar mace bata iya waɗannan ba sai mutum ya dinga ganin bambancinta da namiji shi yasa hatta ki ake so ta zama akwai ta tajawidi tsakaninta da mijinki akwai hai'a akwai gunna akwai kalkala kubura da sugura da akbaru akwai saut mai daɗi saboda haka idan mutum yana jin mace tana murya irin ta maza tana wato irin saurin fushi da fada da hayaniya da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali to sai ya ɗauka cewa ba ta da amfanin me yiwa hakan kike kuma baki da amfanin in haka ne amma in ba haka ba to kina da amfani sai ya haƙuri ya daina gaya miki wannan magana ba ta da daɗi malam tun ina ƙarami mahaifina ya tsane ni har mutane sun shaida hakan mahaifiyata ce kawai ta yi ɗawainiyata yanzu shi kuma yana buƙatar taimako na in na ƙi akwai laifi a kaina akwai laifi a kanka kada ka damu da mahaifinka ya ɓata ma kada ka damu da ya tsane ka ko ya ƙi kulawa da tarbiyyar ka ka je Allah ya taimake ka ta wani guri ka samu tarbiyya kakka damu shi kyautata masa eh, haka haka Allah ta'ala wato ya sa mahaifinka ba abin da za ka yi masa ba da ya haife ka ba ai magana ta kare ai kalmar mahaifi da kace a nan rigimar take in dai ba za ka iya cire kalmar mahaifi daga kansa ba to ba wani abu da za ka yi masa a duniya wanda za ka biya shi so haka ka kyautata masa shi da kansa zai tunani ya ga watakila ma ya zo ya neme ka afuwa don na ga uban da ya zo ya samu ɗansa ya ce ɗana duk abin da Allah ya ce kai wa uba kayi min amma ni ina jin a cikin abin da Allah ya ce aiwaɗa ban maka casa'in da biyar ba na tabbatar ni ne nake da alhakinka naka ina roƙonka yafe mu dan ya ce baba na yafe ma ya ce to ni ma na yafe ma Allah ya maka albarka in dai dan haƙƙin uba ne duk abin da kai min na yafe ma in dan ni ne to kada Allah ya kama ka da kowane laifi duniya da lahira so da haka afuwa ake so ai wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu misdahu a gidan sayyidina Abubakar yake daukan abinci Abubakar yake ci da shi yake sha da shi yake tufafi amma sai gashi ya shiga cikin waɗanda suka taimaka aka wana na Aisha kage jibi hakurin Abubakar amma sai da ya fushi ice ba zan ƙara baka ci da sha da tufafi ba sai Allah ya ba Abubakar hakuri yace wala ya atali ulul fadl minkum wasa'at an yu'tu ulul qurba wal musakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya san laifi wancan yace kada masu wadata su dinga rantsuwa ba za su ba mutanen da suka yi hijira ko miskinai taimako ba Allah ce sai afuwa su yafe su ba sa so in sun zo lahira in yafe musu abubakar ya ce an yafe maka ka zo a ƙara maka da nama har da man shanu to haka ake so ka yafe kai ma ka yafe mahaifinka kada ka rike shi a rai malam ana yi wa sallar nafila kabali ko ba'adi kwarai kuwa idan an yi rafkanuwa a cikin sallar nafila ana yi mata kabali ana yi mata ba'adi a inda ya kamata a yi kabalin da inda ya kamata a yi ba'adi in ta kama don kada ka yi ta wani aka ce kabali ta kama kai ce ina take yana duba ya ɗauka ƙabalin wani abu ne ya kama shi wani ce mala ina da mata biyu sau da yawa idan ɗaya ta zo da buƙatar ta sai ya zama na ɗayar ba ta da wannan buƙatar yaya zan yi to akwai buƙa yanzu kamar ɗaya za ta asibiti tana buƙata a sai mata magani na dubu biyu shikenan sai wannan ta ce ita ma sai an ba ta dubu biyu tunda an sai wannan magani ai wannan ba rashin hankali ne ma wannan akwai bukatar su mata ce ina son kai mun dinki to dole kai wa ɗayar ina son ka sai mun gwal dole ka sai wa ɗayar ina so ka bani kuɗi in dinga juya dole ka ba ɗayar amma ba ni da lafiya ban taimako ko mahaifina ya shiga wata larura ina so ka dan bani wani abin taimaka musu ke na ki mahaifin bai da larura a irin waɗannan abubuwa da za su taso su shafe ta ita kaɗai ki ce sai an miki irin wannan ai wannan ba ba ma zamantakewa ce ta irin mutanen irin mutanenmu ba wannan ba hali ne mai kyau ba kada a yi wannan malam ko zan iya jinkirta sallar isha'i sadare ya yi sosai a'a ka zo ka yi ta a jam'i manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha amma a jam'i ya wasu habba ita innahu la waqatuha laula an ashuqa ala ummati shi yasa a cikin salloli sallar isha ita tana daga cikin sallar da ake so a dan daga lokacinta musamman kuma irin wannan lokuta a ba mutane dama su yi buɗe baki su ɗan huta sai a ɗan ɗaga ta ta yadda za a zo a yi ta cikin nutsuwa so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ma kamar yadda zo a bukhari da muslim har sai an yi bacci ake zuwa a tashi mutane cewa qadra qadan nisa'u ya rasulullah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu la waqtu lola ana shuqa ala ummati da na dinga jinkirta ta har zuwa wannan lokacin to muna roƙon Allah sa da afuwarsa da jin kansa da sa sai sakonnin da kuka turo wanda aka saba na yau da gobe shine za mu karanta insha Allah ta'ala Allah ya amsa duk waɗanda suka yi abin da ya kamata dubu biyu daga wani dan uwa yace cewa a yi wa yayansa wansa kenan addu'a Allah ya ji kansa shi kuma Allah ya sa ya ci jarabawa dubu biyar daga wani dan uwa ɗari biyar daga wani dan uwa a sa asusun marayu a masa addu'a dubu ɗaya daga wata yar uwa a sa asusun marayu a mata addu'a shadda yadi shida a bawa marayu daga wani bawan Allah a masa addu'a ɗari biyar shi ma daga wani daga ya ce yana buƙatar aure kuma har ya samu wadda yake so amma mahaifinsa ya ce sai ya yi makaranta to da haka yake buƙatar addu'a to ce addu'a yake buƙata sai ya yi makarantar ko ko yanzu yanzu yake so a yi ma addu'a tunanin mahaifin ya jiyo ya ce aure aure ɗari uku daga wani bawan allah allah jikan mahaifiyarsa ɗari biyu shi ma allah ya yi wa mahaifiyarsa addu'a tana da taɓin hankali to allah ya ba ta lafiya ɗari uku daga wata 'yar uwa allah ji kan mijinta da mahaifanta ya shirya mata da yaranta ɗari uku daga wani bawan allah a yi masa addu'a allah ya masa ya yi masa ciwon da yake damunsa ɗari biyu shi ma ya ce harkokinsa sun tsaya a harkoki ba sa tsayawa karmakalla an suka tsaya ai ka mutu kenan eh, dai ka ce abubuwa sun ɗan ragu ko sun ɗan ja baya so da haka harkokinka sun tsaya cak ai wani ya ce malam harkokina sun tsaya cak na je to ka mutu kenan dai bi maka kabbara an kana motsawa akwai sauran rina a kaba so da haka a ci gaba da addu'a Allah ya sa su yi fadi kayan sawa daga wata baiwa Allah ta ce a yi wa yaranta addu'a Allah ya shiryar da su da sauran yan uwa gobe akwai bude gidan marayu karfe goma ana gaita kowa ba dauke masa ba za mu je mu ga ci gaba da aka samu na ƙarin gini na wasu blocks da aka yi a wannan guri da samun kuma ci gaba a wannan guri da kuma plan ɗin da muke na gaba wata shekara insha Allah za mu ƙara faɗaɗa gurin game da kuka shina a plan ɗinmu akwai abubuwa da dama a wannan guri akwai katin laburare e laburare electronic wanda za ka shiga kwamfuta ne kawai za a jera su sai dai kawai ka shiga duniya ka yi bincike ga kuma littattafai su ma da za a zuba na karatu akwai ɗaki da za a dinga gabatar da laccococi da tarurruka kai hadda gurin wankan gawa muke so mu yi da sauran gurare waɗanda suke a cikin filan ɗin allah muke so ya hore mana mu kai ga wannan bukatu baki ɗaya sannan ga masu bukatu daban-daban waɗanda suka rubuto su ma muna musu addu'a allah biya musu dukkan bukatunsu na alkhairi duk wanda yake da bukata ya kudire a zuciyarsa ya niya na tawassalu ila allah bi asma'il husna wa sifatihil ula اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم bi بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع wal والأرض ya zal jalali wal ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa